hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 27 ga watan 11 27 ga watan 11 shekara ta 2015 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya darasi na 43 za mu tashi yau a cikin wannan 44 ko a cikin wannan littafi darasi na 44 a cikin wannan littafi mai albarka littafin ashama'il muhammadiyya muna bayani akan saumu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irin yadda azumin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance don mai koyi da shi قال حدثنا أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان nana aisha take cewa manzo Allah bai kasance ba sallallahu alaihi wasallam yana yawaita yin azumi a wani wata sama da yawaita azumin da yake yi a watan sha'aban kamar yadda muke bayani satin can da ya wuce cewa yana yawan yin azumi ne a watan sha'aban dan ya ainihin wato ya sabarwa ransa cewa zai shiga ramadan wannan hadisin imamu tirmizi ne ruwaito shi kuma yana nuna mana muhimmancin wato yawaita yin azumi a watan Sha'ban na nafila قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرش الرشد الرشك يزيد الرشك قال سميت معاذة قالت قلت لعائشة mu'adha take cewa na cewa aisha akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya sumu thalathata ayyami min kulli shahar shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin azumi na kwana uku a kowane wata shin haka ne annabi yana zaben kwana uku a cikin kowane wata ya azumi ake tambayin na aisha qalat na'am tace eh kwarai qultu min ayyati kana yasumu ko min ayyihi kana yasum to a cikin watan waɗanne kwanakin ne annabi ya wara guda uku yake yin azumin qalat la yubali min ayyihi yasum ko sama la yubali min ayyihi sam annabi bai damu ba kowane kwanaki a cikin watan nan yana zaɓan su kawai ya azumin shi kowane kwanaki a cikin watan yana zaɓa ya azumi abu isa yake cewa yazidun rishk huwa sunansa kenan wannan yazidun rishk in kun lura wato ba a yi ta'arifin cikakken sunansa ba ya ce to shine yazid ad basri mutumin basra ne wa huwa thiqatun rawa anhu shu'ba kuma mutum ne amintacce shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki ya yi riwaya daga gare shi ma da abdulwaris ibn sa'id shi ma haka wa hamad ibn zaid shi ma haka wa ismail ibn ibrahim shi ma haka wa ghairu wahidin min al'a'imma ba ɗaya ba cikin manya-manyan malamai suna riwaya daga wannan yazid rishk ashe babban mutum ne wa huwa yazidul qasimu shine kuma a wani wurin ake cewa yazidul qasim wa yuqalu al ko kuma yazidul qassam warrishku din bi lugaci ahlil basra huwa alqassam in an ce arrishk a yaren mutanen basra ana nufin wanda yake raba abu shine alqassam hadisin imam muslim ne ya ruwaito shi so wannan hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaben wasu kwanaki a cikin wata yana yin wato azumi um, koyaushe kuma kenan ba a iyakance mana dole sai farkon wata ko sai ƙarshen wata ko sai tsakiyar wata ba <clears throat> ko yaushe mutum ya ga dama zai iya zaɓa abun yana da yalwa kwarai da gaske fa kullul ayyami khair dukkan kwanakin wata akwai alheri a cikinsu to amma akwai kwanakin da aka zaburar da mu aka kwadaitar da mu mai azumi a cikinsu su ne ayyamul bid ko kuma ana ce da su al'ayyamul kamariya al'ayyamul in an ce al'ayyamul kamariya ana nufin kwanakin da suka fi kowaɗanne kwanaki hasken farin wata ana so wannan a yi azumin kwana uku nan a ciki sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata in dai mutum allah ya taimake shi yana iya lissafin kwanan wata to yana da kyau a sa su cikin azumi kamar yanzu daidai da muke ciki ga yau sha biyar ga wata ya kamata a ce jiya alhamis an yi azumi yau juma'a ai gobe ma asabar ai wannan sune al-ayyamul qamariyya sune kuma ayyamul bid in ka daga kanka zaka ga akwai farin wata sosai to wannan an zabarar an kwadaitar ayi wato azumi a cikin su kuma kwanaki ne a riske ayyam ne mutataliya قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه وانا حديث إمام البخاري ده إمام مسلم da imamu tirmizi da sauran malamai suka ruwaito shi har yanzu ne muna tare da nana aisha mata annabi ita take ta ruwaito mana irin azumin manzon Allah sallallahu alaihi wani ya iya cewa to yaya aisha aisha ake ta ambata na'am a cikin mata annabi da ba wanda ya kai ta ilimi ba wanda ya kai ta shekaru kuma ba wanda ya kai ta karatu so wannan yana iya nunawa a iya samun mutum yana da karancin shekaru kuma Allah ya ba shi baiwa ta ilimi so kuma aka yi ta karɓan karatun a wajenta tana da makaranta tana karantar da manya-manyan sahabbai ma da manya-manyan tabi'ai su zo suna suna karɓan ina nufin sahabbai suna karatu a wajenta ba lalle manyan sahabbai ba sannan kuma tana cin gyaran su su faɗi abu sai ta ce ba haka ba ne daidai ɗin shine kaza kamar yadda imamu zarkashi ya yi littafi ma akan haka irin irin rakin da nana Aisha ta ta ci ga sahabbai Allah ya musu rahama to shi yasa za ga ana yawan ruwaito ta kuma tana cikin wanda suka fi kowa yawan hadisi a duniya ita da su Abdullahi dan Amru da su Abu Huraira da sauransu to shi ne take ce mana Ashura ranar goma ga wata ga watan Al-Muharram Ashura ranar goma ga watan Al-Muharram ne to a da kwana ne wanda ƙureshawa tun a lokacin jahiliya suna azumce wannan rana ɗin asali damun kafin annabi ma ya azumin ashura ɗin nan a jahiliya ma suna azumtan wannan kenan tun lokacin ba a kawo musulunci ba akwai azumi ko tun da ya zo ya tarar da su sun faɗa tun a lokacin jahiliya suna yi suna ma mai da wannan ranar ranar idi ne ma ranar ashura ranar idi ranar biki a yi azumi kuma a yi idi kamar yadda imam bukhari ya ruwaito a cikin sayinsa da muslim ma duka kuma annabi sallallahu alaihi ya yi umarni da a yi azumin ashura amma gaba ɗaya a rayuwarsa sau ɗaya ya taɓa yi sau ɗaya ya taɓa yin azumin ashuran daga nan kuma sai aka farlanta masa azumin wata ramadan shi sa ma ya faɗa a cikin hadisi sahihi yin azumin ashura yana kankare zunubin shekara guda duk wanda Allah ya taimake shi ya azumin goma ga wata almuharram shekara guda insha Allah ta'ala an yafe mai zunubin shi sannan na biyu azumin arfa shi kuma shekara biyu kafir sanatar madiya wal shekarar da ta gabata da wadda za ta zo Su wannan azumin jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske wanzu Allah ya umarni ya ce a rinka yi kuma daga baya umarni ya ce a saba wa yahudawa tunda yahudu ma suna yi kamar yadda muka faɗa suna yi sai ya ce kuɗin ku rinka yin tara goma shine aka ce tasuwa daga tis'a ne ai ko a tasiya sai aka ce tasuwa wancan ashura to ku yi tara ku yi goma don kada ku yi daidai da yahud din har yanzu masu aƙidar yahudancin suna yi ya ce nanu a haƙu bi musa minhum an tambaye su me yasa suke yin azumin ashirin suka ce ai rana ce da Allah ya kubutar da annabi Musa daga damƙar fir'auna ranar nan da Allah ya kubutar da annabi Musa ya halakar da fir'auna kun fahimci wannan yawwa to shi yasa muke yin wannan azumin kuma suke yin biki to sai annabi ya ce to ai mu fi ku cancanta annabi Musa amma mu ba za mu yi biki ba za mu yi azumi kuma za mu saba muku mu yi a tara mu yi goma to shi yasa yana da kyau in an zo yin azumin a rinka haɗawa tara goma don abu umarnin annabi idan za ku iya wato tunawa na faɗa cewar a jahiliya suna azumcinsa kuma suna yin biki ko yahudu da sauran mushirkai to yanzu wannan samfurin yin bikin ranar ta goma ga wata ɗin sai gashi 'yan shi'a sun ɗauka su ma suna yi shi ne ga suna yawo da baƙaƙen kayan nan asalin baƙin kaya dan wannan biki ne na ranar goma ga wata ake sawa sai suka mai da shi ma yanzu duk wani taro in za su yi sai sun sa bakin kaya ko yanzu ma suna nan suna wannan tafiyar kafan za su je wajen malamin su da suke bautawa suna tafiya kafa duk da bakaken kaya da yaran su ko jiya ma na yi tafiya a can wajen bauchi yara ƙanana na gansu da tuta ana ta takawa mata da yara za su tafi zariya da kafa da wannan bakin kayan wato ina so ku rinka gane alakar <clears throat> shi ilimi yana da kyau ka san shi ka san tushen abu don kada wani ya zo ya yaudare ka da sauransu to me asalin sa bakin kayan suna cewa rana ce da ah, sayyidina hussein jika annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahada a kashe shi kamar yadda suke faɗa a sharrin su ƙaryar su cewa yazid ne ya kashe shi amma ba yazid ne ya kashe Hussein ba su suka kashe Hussein da kansu da sauran yan uwansa jikokin annabi yayan Ali bin Abi Talib to wai don tuna wannan bakin cikin tun wancan lokacin wani abu ya faru ne a kufa a kusa da kufa a karbala to ya faru ne a wannan tun wannan lokacin don wai tuna wannan bakin cikin shine duk shekara sai sun yi wani abu ku duba yadda suke girmama wani abu da bai kamata a girmama shi ba ba a biki saboda mutuwa annabi ma ya rasu ayi an yi biki yanzu ana yin biki duk shekara ba muna tarihin ranar da manzala ya wafati ba to me yasa ba a biki in dai san annabi ake da gaske me yasa me yasa suke emphasizing akan jikokin annabi sun mutu ake wannan taron a toshe hanya a yi biki a yi waye da sauransu to shi ne suke wannan biki na ranar goma ga wata ne ranar ashura ba ma biki ba kuma har da wani sare-sare ma a ɗauki makami a faffasa kai a sare wuyan mutum a sari ƙeyar wato jinjiri a fasa masa kai gida biyu mutum ya yanki hannunsa jini matan aure da nawaye duka wai suna nuna damuwarsu da bakin ciki akan an kashe Hussein jahilai kuma tarihi ya nuna su da kansu ka kashe Hussein din to kun ga alakar yahudanci da shi'anci kenan to shi yasa ba a so mutum musulmi ya je ya jefa kansa cikin wani biki wani taro wanda bai samu dalili ko hujja na shari'a akan yin wannan abun ba don wani malami ya ce a yi ko ya sa mabiyansa suna yi kai da hankalinka ai bai kamata ka je ka shiga ba saboda duk abin da kai za a tambaye ka akwai hisabi a kanka so mu shari'ar musulunci me ta ce mu yi azumi abin mamaki su ba su ma damu da yin azumin ba wannan yawo da bakin kayan shi ne a gabansu kuma shi ya dame su a sa bakin kaya a riƙe tuta a ɗora wa mata ma wannan bakin kaya a ita tafiya to Allah raba mu da jahilci da ƙarancin sani kuma Allah kuma ya gane da mu so wannan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya sumu annabi yana yin azumin wannan ranar ashura din falamma qadima almadinata sama huwa amar bi siyamihi yayin da manzo Allah ya zo madina sai yayi azumin kuma yayi umarni da ayi azumin falamma da ramadan yayin da aka farlanta azumin wata ramadan kana Ramadan huwa al-farida sai ramadan ɗin ya zama shine farillar wa turika ashura aka aka bar farlancin aka bar wajabcin ashura tunda ya ce amara bisiyami al'amru a wajen malaman usul fiqh yaqtadi al-wujub illa idza jaa sarifun yasrifuhu anil wujub sai dai an samu abin da zai kautar da shi daga wajibci to yayi umarni ya ce ayi to bayan yayi umarni kuma Allah sai saukar da wajibcin Ramadan to sai aka sauƙaƙa wa mutane aka ce ku yi Ramadan wannan kuma bai zama wajibi ba amma sunna ce mai ƙarfi to shine ake ta yin azumin har yau sunnar manzon Allah ya ku ahlus sunna idan goma ga watan ramadana ta yi ku azumce wannan rana shine sunnan annabi yanke-yanken jiki sare-sare dafa abinci a je a yi biki a yi tare a yi wane ne duk baya cikin sunnan annabi sunansa bid'a faman sha'a samahu wa man sha'a tarakahu wanda ya ga dama ya azumin wanda ya ga dama ya bar shi wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama kuma ya bar shi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان صلى الله عليه وسلم يطيق حديث البخاري ده مسلم ده إمام الترمذي Alkama ibn qais ibn abdullahi ibn malik an-nakhai kenan al-hamadani abu shibl tabi'i ne yana cikin manya-manyan malamai masana fiqihu na kasar iraki an ce ya yi kama da abdullahi bin mas'ud sosai wajen shiryarsa da iliminsa da falalarsa yana koyi da abdullahi ibn mas'ud sosai sosai duk da cewa an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi riwaya daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da yawa sun yi ruwaya daga gare shi ya halarci yakin siffin da yakin khurasan da kuma ya zauna a wani gari da ake ce da shi a khawarizm shekara biyu sannan kuma ya zauna a ƙasar kufa ko a garin kufa a nan kuma ya rasu shekara ta 62 allah ya masa rahama to shine yake tambayan aisha shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tauye a yana keɓance ya husu annabi yana keɓance wasu kwanaki ne da wani abu na ibada kamar misalin a ce waɗannan kwanakin duk wata laraba annabi yana kaza ya yi sallah ya yi kaza ya yi kaza ko duk wata asabar ko duk wata lahadi ko kuma dai wasu kwanaki dai annabi yana keɓance wannan kwanaki sai ta ce a kana amaluhu dimatan ai aikin annabi dimatan ne in an ce dima a larabci ana nufin da'iman dima da'iman shi fa aikinsa kullum ne ba wai ya ware wasu kwanaki in yayi ibadar shi kenan ya daina ba shi ne abin da ake nufi ba ana kuma magana akan keɓance irin kamar alhamis da litinin ana azumi ba a'a kawai misali mutum ya ware wasu kwanaki a ce in yayi wannan ibadar shi kenan sauran kuma bai zai ƙara yi ba a shi wama yake yi in ma ya ware wasu kwanaki yana ibada kamar litinin alamis to dima ne me dima koyaushe duk sati alkawarin Allah insha Allah in dai alamis ta zo to yana azumi insha Allah in litinin ta zo to yana azumi insha Allah dima kenan to haka ake so da ni da kai mu ma mu zama mun dawwama akan aiki wata mutuwa ta zo mana a ce ai alhamis din da ya wuce ma ya azumi mala'iku su zo su ɗauke ka watakila ma ranar kana azumi kana ibada duk wani abu da ka sani na bauta Allah ne kakka yadda kai sakaci akan saka da shi ɗan ya ce maka ka bari ka huta ko ya ce ai kayi kayi kayi yanzu kan ka bari maka dan ɗauki wata biyu ba ka yi kamar ƙiyamun laili Allah ya maka arziki kana tashi sai kawai shaidan ya zo ce ma ya kamata yanzu tun da sanyi ya shigo ai ka bari kawai sanyi ya shigo ka bari sanyi ya shigo ka bari mutuwa ba ta ɗaukar mutane a sanyi bil akasi kuma annabi ya faɗa ya ce lokacin sanyi ma ganimar mumini ne kaji idan lokacin sanyi ya shigo to lokacin mumini ke cin ganima saboda ana samun long nights dare mai tsawo kuma ku lura yanzu tun karfe shida shida da wani abu magariba ta yi kuma a subayin nan za ka ga ana kare ta wajen shida shida saura biyar da rabi biyar da arba'in ake ta da sallah to ka duba malam tun daga wancan shidan awa nawa duk wannan dare ne ka yi baccin ka yi baccin haka gaji kai ta juyawa to shine manzo Allah ya ce in mumini ne to ya samu ganima zai samu wadataccen bacci kuma ya wa Allah a cikin wannan daren daman eh, kusan wato gajeren dare wato ba shi da daɗin sha'ani abin da ya shafi harkar ibada na farko dai kana kwanciya sai ka ga lokaci yayi amma wai yanzu shedan wai sai ya ce mana wai wannan lokacin da ya kamata mu ci moriyarsa lokacin sanyin nan wai sai shedan wai ya ce maka wai a'a ai gwanda kai ta bacci mutum ya ta baccin har ya ishe shi wallahi kuma dan bare baka ka tashi ba ganima ta biyu shine da rana kuma ai sanyi kowa da riga sanyi azumi masha Allah a yi ta azumi wato lokacin sanyi yana da asrar yana da sirrori sirri da a cikin lokacin sanyi musamman da ke alaka da ibada ta mumini ka fi samun karsashi na ka zauna sosai kai ibada sannan akwai karancin cututtuka larurori na yau cuta kaza cuta kaza akwai karancinta inda sanyi ya shiga saboda yana ƙone cututtuka da yawa so mu amfana da lokacin yan uwana musamman kwanakinmu suna tafiya an fa ƙayyade mana kwanakin da za mu yi a duniya ko ba san da wannan ba muna fada adadin shekarun da za mu yi wallahi an fa ƙayyade mana yawan watannin da za mu yi an fa ƙayyade mana iya kwanakin da za mu yi muna fa wato muna fa rayuwa ne fa a cikin kwanakin da aka ƙayyade mana fa ba fa ƙara mana za a yi ba idan kana so ka gane haɗarin da muke ciki a baka kuɗi naira dubu ɗari biyar a ce wannan ɗari biyar ɗin ita ce kawai aka baka da ita za ka yi ta rayuwa ka je ka ci wannan ka sayi wannan ka taɓa wannan ka sayi wannan kuma ɗebe su kake kuma ba a ƙaro su wallahi wata ran za ka zo ka wayi gari ka tarar da wannan dubu ɗari biyar ɗin watakila ta zama saura dubu bakwai da ɗari biyar kaga ka shiga tasko da damuwa kuma watakila baka gama lissafin ka ba to abin da yake samun mu kenan a rayuwa muna cinye kwanakin kuma ba mu gama shirin zaman duniyan ba ba mun cinye kwanakin namu mun ɓata mu da wasu abubuwa daban waɗanda ba su ne masu muhimmanci ba kuma za mu wayi gari lokacin da muke son duniyar kuma lokacin za mu mutu lokacin da kake cin ganiya ka seto abubuwa an dasa wancan an shirya wannan an yi satin wannan an yi kaza an yi kaza ashe lokacin ya zo baka sani ba kwanakin ya kare sai a kawo maka sababi kurin kuma abin tashi hankalin baka san kwanakin ba baka san ajalin ba dama mutum yana ɗan dubawa ne yana ganin ajalin to kamar recharge card ɗinka ne ai ka zuba a waya kana ta waya kana ta waya baka duba balance ɗinka za ka sha mamaki in baka duba balance ɗinka na kwanakinka da shekarunka wallahi da Allah ya yanke maka duba balance shi ne kai wace ibada to sai yazo ya kure maka wani lafiyar sa kalau za a ɗauke shi mala. ba ciwon kai ba zazzabi ba atini ba ciwon shiga ba ciwon hawan jini ba ciwon koda ba ciwon hanta ba tuntube ba komai lafiya kalau yana ganiyarsa iyalinsa suna matan matansa suna sansa ‘ya'yansa suna sansa yana harkoki ana kasuwa ana ofis ana komai yana gudana amma ajalin da Allah ya ajiye masa ya kare kunu sai Allah ya ɗauke shi a yi kuka a zubar da hawaye a banza ba zai dawo ba to haka kwanakinmu yake tafiya cikin gaibu cikin duhu ba mu sani ba so ya kamata yan uwana mu rinka buga misalai akan abubuwan da ke faruwa a kanmu na yau da gobe don mu rinka lissafa wa kanmu kwanakin da za mu bar ubangiji za mu bar duniya mu tarar da ubangiji to mai dabara mai wayo shine wanda yake kullum ya wayi gari insha Allah sai ya samu abin da zai ci moriya na bauta ubangiji ba zai taba barin wata rana ta mafi bauta Allah a ciki ba baya wasa da zikiri alkawari ne kullum sai yayi baya wasa da karatun Qur'ani sai yayi sai yayi sadaka sai yayi sallah sai yayi nafila sai yayi azumin nafila wato kwanakin suna tafiya yana morasu suna tafiya yana morasu suna tafiya yana morasu ni kwani da kayan sai na investment ta shuka kaza ana shirin kaza an saito wannan kasuwanci daga nan ai yanzu abu kaza ma za mu in mun gama ma kaza an gama gina wannan gidan ai alhaji ya kamata ka ƙara wani gidan ko guest house ne a daɗa ƙarawa daga nan kuma a ce kaza waye waye da sauransu ta wani ɗan uwana da na taɓa gaya muku na ce ya ce shi wallahi burinsa ya mutu yana gini <laughs> warai da gaske wallahi kai ga ni da shi manzan Allah ya ce kuma a cikin hadisin imamu tirmidhi kowane abu yana da amfani yana da lada a kai ya ce babu abin da yake ba shi da lada in ba irin gini bai da lada wala haka annabi ya faɗa illal bina gina duniya ka je ka sai ƙasa ka ta ginawa ka ta ginawa kana rufewa kana ginawa ya ce wallahi ba lada haka annabi ya faɗa ba ni na faɗa ba ku koma cikin wato a hadisan da suka zo a cikin sunan tirmizi bayani akan tashin alkiyama daga cikin asarar da mutane suke su ta kashe kuɗi suna gina wurare suna rufewa ya ce ba lada sai dai ka yi shi don ka rufa kanka asiri ka zauna da iyalinka da kar wani ya dauka don ya je ya gina wasu gidaje ya rufe ko yana da manyan manyan wurare a rufe ya dauka Allah zai ba shi lada ba lada haka manzo Allah ya faɗa ba ni na faɗa ba ya ce yana so ya mutu yana gine ya ci ba alaji ai daɗin rayuwa a ce yau kana zuwa kana duba sahi ɗin ka gina wannan ka gama ka rufe ce rayuwa gaba ɗaya gini <laughs> kaga yadda aka shirya wa duniyar ko to in ajali ya zo shi kenan kuma bai da karanci ya karmu kalla wallahi farce za a yanke ma daga yanke maka farce sai kaga ya zama maka ciwo ka tafi asibiti ya tsata kumbura daga nan zazzabi ya rufe ka kawai sai a ce ai ya mutu lafiya ka kalau alhaji za mu je dauran aure dauran aure eh wallahi ya kamata mu je alhamdulillah to bismillah mu tafi ga mota abuna ashe mutuwa za ka yi a je a tafka hadari kai ɗaya ka mutu a motar kai ɗaya za ka mutu saboda kwananka ya ƙare to shi ne amfanin karantar da mu irin waɗannan abubuwa na ibada ce annabi yana kaza don mu shirya in dai kaga in dai so ne in dai matsayi ne a wajen Allah dai kaka ba kai annabi ko to shi ma ya bar duniya wannan duniya da kake ganinta muna ta fantamawa shakata a yi waye a yi mai ka ganta nan wallahi sai ka batta kaga wurin nan da kake ganin sa kaga titin yake wallahi ran sai ka daina taka shi wallahi ran sai dai wasu sai dai labarin ka kamar yadda wani naka ya mutu yanzu ba magaci muna harkokin mu ba wani ya mutu mutane nawa ne muna tare da su a nan gurin kullun kullun kullun da su muke zaman nan yanzu suna can a kwance kuma ba mu daina komai ba kai ma haka zaka mutu kuma wallahi ba za a daina komai ba kakka taba tsammanin in ka mutu wai akwai abu zai tsaya kuma kakka tsammanin wai dan ka mutu wai duniyar ta mutu wallahi a'a ƴaƴanka ma miƙe kafa za su yi sosai in ka ci sa ma su rinka tuno ka in ka ci sa ka yi musu tarbiyyar su rinka tuna ka wari a rarraba musu kuri a kassama musu abin da ka tara musu kurin su rabe su je su yi ta aure suna morewa suna hawa motoci masu tsada da abin da kai kuma kana can hana maka lissafin abin da ka tara musu ana cewa ina ka samo shi iyaye ka kashe ka tara musu sun je sun yi barna da shi to ai ma azaba kuma amma fa fahimta ne in ka fahimta ne za ka huta in baka fahimta ba kuma za ka wahala ka tara musu kuma ka je ka ci uban duka a can na fitar hankali musamman 'ya'yan da baka musu biya ina a fiti wallahi tausayi iya tausayi mutum zai kare rayuwa sai na tara dukiya wa 'ya'ya kuma bai wa 'ya'yan nan tarbiyar addini ba ka tara musu kuɗi ka mutu ka tafi ka bari kuma duk yadda suka yi kuma sai an maka azaba akai kai baka koya musu zuwa masallaci ba ballantana su rinka cina da baban su yi addu'a baka koya musu zuwa makabarta ba ballantana su rinka zuwa suna ziyarar baban su yi masa addu'a kuma baka koya musu aikin alkhairi ba ballantana cin abin da ka mutu ka bari su gina maka masallaci ai na gaya muku akwai mutumin da ya mutu babban mutum ne ya mutu ya bar dukiya wallahi bayan an zo an raba ga da wannan live ya faru abokanan suke gaya mu yana da kuɗi ya mutu sai aka nemi shawara aka ce to ku tun da 'ya'yansa ne ya kamata tun da shi yanzu gashi tun da ya rayu gaba ɗaya bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba bai bar wani abu da zai rinka kai masa lada ba don Allah ku taimaka duk da cewa bai yi wasiya ba ku taimaka da Allah a wari wani abu tunda annabi ya ba da dama wani over din dukiyar mutum a yi masa wani abu da zai kai masa lada ku ba da dama yayan nan suka ce ina shi ma da yake raye yake da dukiyar bai yi ba sai yanzu mu Allah ya kawo mana arzikin mu mu za a zo a cuce mu a ɗaya kuɗin gadon mu a yi masa cewa wallahi ba ra'ayi ba fatawa ce aka zo aka ana yi to wai malam ya halatta a karba da ƙarfi abokanansu su karba da wai irin abokanansu masu masu kishin amma an tausayawa ne wane ya mutu bai shirya ba ga dukiya amma bai da masallaci ɗaya ga arziki bai da makaranta ɗaya ta islamiyya da ana karatu a kai masa lada aji ɗaya bai gina ba kuma ya zo ya mutu ya bar kuɗi ga 'ya'ya kuma ba addini ba mai zuwa masallaci ma bari a yi dabara a ce a yi masa waƙafi a yi masa wani abu alal aƙalli ɓarnar da ya yi sakacin da ya yi wannan makarantar ta rinka kai masa lada tunda akwai sanaka jariya kuma dukiyarsa ce da ya mutu ya bari to amma yanzu ya riga ya mutu mullakanta da ikonta ya koma hannun 'ya'yan shi wallahi malam duka suka yi tufaki suka ce wallahi ba su ba wani ma cewa ya ce me mana mu da ko taimakon mu baya yi wallahi kai faɗa cikin 'ya'yan kuma da 'ya'ya matan da mazan duka haka mutumin ne tafi suka rabe dukiyar nan kowa ya kama harkarsa to akwai da na san da ya wuce wannan kana rayuwa za ka zo lokacin da wallahi za ka ɗaga wani abu za ka lahi ce wallahi wallahi ba za ka yi ba za ka ɗaga wani abu za ka ba fi sai ce wallahi ba za ka yi ba da ka ba da dubu ɗari biyu da hamsin shi alaji abin nan ya yi yawa fa eh saboda jira suke ka mutu su kwashe takaddan fili ko daman baka isa ka da sadakar fili wa masallaci ko makaranta ba sun karbe ma akwai waɗanda ma manyan 'ya'yan ne suke a komai <laughs> kai Allahu akbar <laughs> duniya kenan Allah azurta mu da fahimtarta mu gane ta kowa yi wa kanshi aiki wallahi kowa yi wa kansa aiki haka ƴaƴan nan da kake gani Allah fa ya faɗa ya ce wallahi yaya da dukiya abokanan gaban ku ne kar ku manta da wannan inna ma amwalukum wa auladukum fitna a wata ayar aduwwul lakum dukiyan nan da kuke hadawa wannan kuɗin da kuke tarawa kadarori da kuke ajiyewa wane ne kuke abokanan gaban ku ne kuɗi da 'ya'ya da ake ta haifa abokanan gabanku ne sannan kuma fitina ne to yaya za su fita daga wannan ƙangi da ubangiji ya faɗa sai in kai kai musu tarbiyyar da za su fita daga wannan adawa ɗin kowa shi yake ɗora ɗansa kai ya zama aduyinsa kamar yadda sakacinka kuma zai sa 'ya'yanka su wayi gari suna gaba da kai ka mutu kuma aduwanka ne me aduwanka ba su taimake ka ba ba su taimake ka ba kana ganin ɗanka yana tashi a yanzu a rayuwa kana ganin babu alamar tausayi da yake maka a yanzu nan kana gani bai da tunanin bai iya ce bari ya ga wani abu ka dan fara tsufa ya san kana sha'awar wani abu alƙali ya je kasuwa ya siyo maka wani abu ya kama ya ce bari in kawo babana ko ya sa matarsa ta dan maka miya mai kyau ka dan tsufa kana fada dukiyar baya maka gaishe ka ma baya zuwa yini? muna ganin su mun zuba musu ido yaron da kana raye ma baya gaishe ka kana raye baya iya zuwa ya taimake ka kana kaza baya iya maka kaza shine idan ka mutu kana tsammanin zai maka kuma an yi magana ce ai ayan zamani ne ya za a yi da su ya za a yi da su kai iya abin da za ka yi idan ya fi karfin ka yi ka bar wa Allah Allah ya yafe mana na na Aisha um, ita ce ita ce manzo Allah alkama yake cewa na Aisha ta gaya masa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance aikinsa dima ne yana da wama ko ta ce wa ayyukum yutiqu ma kana sallallahu alaihi wasallam yutiq waye zai iya abin da annabi yake yi a cikin ku ma'ana annabi lamarinsa ba wa dai ai koyi amma wai kan kan kan abin da manzo Allah yayi kai wallahi ba ka iya ba قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني امرأة فقال من هذه أنا عائشة من ذا الله يشق وجينا أكوي وتماتا سيشي النبي سيكي شواهي والنر من هذه wannan yake nuna akramaka Allah ya halatta idan ka je gidanka ka ga matar da baka santa baka tambaya waye wannan warai kuwa a kawata ce a danginmu ne a daga ina take me alaƙa ku da ita gidanka ne ya kamata ka sani wa zo gidanka ana abuwa baka sani ba barin ƙara mana wani hadisi manzo Allah ya zo gidan shi wata ran sai tarar da wani mutum namiji yana zuwa abin da ya ce wa yana haɗuwa da matar sun dan shiga cike ce Aisha waye wannan kaga nan ma ya ga wata mace ce waye wannan amma mu yanzu matanmu wai baka isa ka tambaya ba to tuhuma ta ake an tuhume kin warai kuwa in wannan tuhuma ce to an tuhume kin yaya zan zo gidana baran tambaya ba warai kuwa ko ka ga yara abokanan ka dole ka tambaya kai waye wannan dan gidan waye wannan ya kamata ka sani an ji an ɗauko maka ɗan luwaɗi an shigo maka da shi gida ko kuma an shigo maka da mata masu harkar mata din nan tunda yanzu akwai mata masu harkar mata yan lesbians masa masu neman mata kurin gidanka ya zama tasha ka tambaya akar makalla tambayi ga hadisi nan a gaban ka karara waye waccar a wancan riwayan ya ce waye wannan aisha waye wannan mutumin sai ce eh a dan uwana ne wajen shayarwa tare da ni da shi muka sha nono sanda laraba suna ɗabi'ar yan haifi da a kai shi ƙauye a shayar da shi wanda yake ya sha nonon ka kuma wanda ka sha nono tare da shi to wannan muharramin ka ne ba aure a tsakanin ku da shi yanda ka san uwa ku ɗaya uban ku ɗaya amma wallahi malam duk da haka sai da maza Allah ce ya Aisha unzurna ku rinka fa dubawa ku san fa waye za ku rinka shigo da shi gida fa bayan fata mai bayanin sai da ya ce ya aisha fa a san fa waye za a rinka shigo da shi gida ba waya bude gida kowa yana shiga ba ka zo ka tarar da wani zoge zabgege a gidanka a ce an yi magana mata ka ce wallahi tare muka yi university da shi kai <laughs> kai to Allah ya sauki shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai sai Aisha ce fulanatu Lata namun layl ai wato wance ce shine fulana din wance ce eh, sunanta haula'u binti tuwait haula shine bahaushe yake cewa haule amma asalin sunan haula'u ne to wani ita ce haule asalin haule din haula'u ne binti tuwait tuwait nana Aisha ta ce tab ai wannan mata akwai ibada ya rasulullah la namun layl ba ta ma da daddare ma gaba ɗaya ba ta bacci Ka kaji mata masu kamar maza gaba ɗaya daranta bacci ma ba ta yi waƙar sallallahu alaihi sai manzo Allah ce to ba ta bacci kaga wannan an dan wuce gona da iri ko alaikum min al'amali ma tutiqun ku riki aikin da za ku iya yi kaji in sallah za ka yi kai iyayen da imanin ka zai iya baka in azumi za ka yi kai iyayen da gangan jikin ka zai iya ɗauka in sadaka ce za ka yi kai iyayen da za ka iya yi wato abin da Allah yake so ka lazimci abu ka dawwama kana yi kakka ɗebo abu mai nauyi wanda za ka gaji duk wanda ya ɗauki kaya mai nauyi ba zai daɗe ba zai zai tsuguna wanda ya ɗauko mara nauyi zai zo ya wuce shi ko ba ka bane shine sirrin abin ku riƙe abin da za ku iya yi fa wallahi la yamallu la mallu Allah hatta tamallu Allah baya kosa sai kun kosa shi fa Allah za ku yi taimai ibada bare kosa bai gajiyawa amma ku in kun kosa to Allah ma ya kosa Allahu akbar ka saba kana aikin alkhairi sai ka nuna ka kosa ka gaji to shi ma Allah sai ya nuna ya kosa ya gaji da baka lada amma ka ɗauki kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan Allah sa albarka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan Allah sa albarka duk wanda ya ɗauki wani abu mai ringigim wallahi sai ya zubar da shi to ka ɗauki iya abin da za ka iya yi wa kana ahabba zalika ila sallallahu alaihi sallama alladhi yadumuhu alaihi sahibuhu abinda manzo Allah ya fi so shine abinda mutum zai dawwama yana aikawa yana aikatawa kenan al'ibada ana yin ta ne bi hasabi taqa wannan hadisin sahihi ne imam al-bukhari da nasa'i da tirmidhi suka rawaito قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي rifa'i mu a hausa muna cewa rufa'i ko amma a larabci menene rifa'i ne rifa'i amma a hausa muna rufa'i to in wani ya sa rifa'i kar a ce kai ya yi kuskure kai ba rifa'i ba rufa'i ne rifa'i daga rifa'a ne ai ɗaukaka rafa'a ya rafa'u an gane ko ɗaukaka abu قال حدثنا ابن الف... ابن فضيل عن عن صالح قال العمل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قل an tambayi na Aisha mata annabi an tambayi Ummu Salama mata annabi wai shin wani aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallama suka ce qalata su su biyun suka ce madima alaihi wa in qall shine duk abin da aka dawwama abin da aka dawwama ana yi ko mun karancinsa ko yaya wallahi in in ruwa ne ka ɗauka za ka rinka bawa ƙadangaru shi ne abin da za ka iya yi ka dawwama Allah sa albarka ce naira biyar ce ka ce za ka iya yin sadaka duk sati to ka lazumce ta amma ka je ka ba da dubu ɗari ka zo ka samu karancin kuɗi ka fara zage-zage <laughs> ka ɗauki kwana ɗari baka ƙara ba kaga aibi ba قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن محمد ابن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وأن عوف بن مالك يتنا كسن تتعرى من الله أواني داري فاستاكا سيتاشي أسواكي فاستاكا daga asiwak ne annabi yana yin aswaki da daddare malam yana da kyau ka tanadi aswaki a gidanka ko a ɗakinka ko a toilet ɗinka aswaki sunna ne aswaki yana ƙara fasaha aswaki yana yana tsaftace bakin mutum kuma yana hana bakin mutum ya wari shi sa aka so koyaushe mutum zai alwala ko zai sallah ya aswaki addini ne aswaki ibada ne aswaki ya tashi ya aswaki sun matawadda'a sannan ya alwala ka na ana yin aswaki kafin a yi alwala ma ko yawwa sun maƙama salli ya tashi na sallah fa qumtu ma'ahu na tsaya tare da shi fa bada a al-baqarata ya fara karatu ya buɗe karatu da suratul baqara fala yamuru bi ayatin bi ayati rahmatin illa wa qafa fasa'al annabi baya wucewa ta wata aya take magana akan rahama face sai ya tsaya ya tambayi wannan rahama din Allah ya bashi wannan shine sirrin kiyamul layli ga wanda yake karatun qur'ani ya san me yake faɗa duk lokacin da kai gitta ta wata aya ta rahama to tsaya ka daga hannu kai addu'a a cikin sallar sunna ne wannan amma kuma an kaga dinkim ne yi kake baka san me kake fada ba shikenan kuma sai dai Allah ba da ladan tilawa wala yamuru bi ayati azabin illa wa qafafa ta'awwaz kuma baya wucewa ta ayar azaba in dai aya ta azaba ce ke magana akan azaba sai ya tsaya ce Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu a cikin sallafa Sun ركع sannan ya rukuyi fa makasa raki'an bi qadri qiyamihi ya tsaya a yayi ruku'i iya gwargwadon tsayi wanda yayi wa yaqulu fi ruku'i kun ji abin da yake faɗa ruku'i subhana zal jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama yana yin wannan addu'a tsarki tabbata ga ubangiji ma girma da dukkan malakut duk wani mulki da duk abin da ake mallaka da girma da ɗaukaka duka nashi ne tabaraka wa ta'ala mun yi wani aisul musulmi thumma sajada bi qadri ruku'i yayi sujada ma iya daidai ruku'in wa yaqulu fi sujudi subhana dhil jabaruti wal malakuti wal azama ashe wannan addu'ar ana yin a cikin sujada da ruku'i kenan subhana dhil jabaruti wal malakuti wal girmama Allah akramka Allah girmama Allah ka jin a ranka girma ubangiji ثم قرأ آل إمران sannan ya karanta Ali Imran raka ta gaban sun masuratan sannan ya karanta sura ya fa'alu mithla dhalika fi kulli raka yana aikata wannan a kowace raka hadisin Abu Dawud da Sa'id da Imam al-Tirmizi malamai suka ce wannan yayi ta ne a daren Lailatul Qadri a daren Lailatul wata rana da wata dare da ake tsammanin na Lailatul Qadri ne to ya tsawaita sallah din sallallahu alaihi wasallama so wannan hadisin yan uwana yana nuna mana abubuwa kamar haka na farko son ayi aswaki a qiyamul laili idan mutum zai fara yana tashi da daddare nan a ɗabi'ar mu in ka kwanta bacci akwai yawun bacci a bakinka sannan duk abin da ka ci gaba ɗaya yayi na maka nauyi a baki musamman ga wanda suke kwanciya ba sa brush ana faɗa likitoci ma suna faɗa musamman wanda yake so ya samu lafiyar haƙori kai ya rinka samun ciwon haƙori da matsalar haƙori ya daure wani a likitance fa ba ina magana ne akan hadisi ba cewa kullum zai kwanta ka in ka gama abin da za ka yi ka shiga kai brush ka goge bakinka to yana hana wannan yawon baccin ba ba za ka tashi daga bacci ka ji bakinka ya maka nauyi ka ji yawu ya taru maka baya yi in dai kana goge bakin kai brush saboda duk abin da zai iya tara maka nauyin na yawu din to ka wanke shi to wannan yana da kyau ko asuwakin ma mutum kafin ya kwanta ya goge bakinsa kuskure ya kwanta za ka tashi da nishadi a baki to idan kuma ka tashi kiyamul laili kafin ka gana da ubangiji shi kuma ana so a yi aswaki a goge baki me sirrin haka saboda duk wanda zai tashi ya sallah da daddare yana ganawa ne da Allah kuma riwaya ta tabbata cewa karatun Qur'ani da kake yi a sallar dare Allah yana kawo mala'ika yana hadiyar karatun kana karanta Qur'ani duk Qur'ani da karanta da daddare kana sallah to akwai mala'ika da yake bude bakin shi Qur'an da kake din yana directly daga bakin ka yana wucewa bakin shi haka riwaya ta tabbata to shi ne ake so ka wanke bakinka ka yi aswaki cikin tsafta za ka yi sallar daren to jama'a ku lura da wani abu guda idan har a ƙiyamun laili sallan mu ta dare za mu tashi mu kaɗai fa za mu yi watakila iyalin kama ta san kana yi ba an ce ka goge bakinka saboda kana ganawa da mala'iku kana ganawa da da ubangiji to ina ga ita kanta sallah asubahin ita ai farilla ce ita asubahi kuma nan duk asubahi akwai mala'iku da yawa a masallaci haka annabi ya faɗa dan a lokacin suke canjin aiki waɗancan su karɓa waɗannan su abin nan sannan akwai masu zama suna lura da suwaye suke zuwa masallaci da wuri kuma Allah ya ce kana ƙarƙashin zimma ta ubangiji al'asuba tana da albarka a karam kalla yasa da dirar da ka rasa asuba sai ka ji kamar baka da lafiya kai kamar ai baka da lafiyar ne ma to za ka zo asubahin nan akwai larurar tamu ta dan adam kowa ya bacci ya tashi kaga ashe akwai buƙatar ka tsaftace bakinka wataƙila za ka zauna a kusa da wani a sahu kafin a tada sallah hamma ta zo maka ha iska ce za ta fita idan ba ka goge bakinka sai ka ta zuba ka ya zuba a idan mutane nan gaba in ka zo za ka zauna a wani wuri da wani ya ga kai ne sai tashi kaga darajar ka ta zuba kaga baka yi sunna ba ka samu matsala a rayuwa zai iya yiwa an yi sujada a asubahin nan kai hamma hamman nan fa za ka yi ta ba daga kanka za ka yi ka yi ta sannan ka dawo sujadar ba kuma wani ma bayi da ma azancin in yayi hamma ya sunna ya rufe bakin a buɗe yake barin sa masha Allah tabarakallah Allah ya yi ni'imar baki ya buɗe shi wani abu ya zo ya fita makocinka ya ji ba daɗi a haka zai rinka ganin ka kullum ko ka gyara so ashe kaga akwai bukatar mu gyara jikinmu mutum ya kwanta watakila da gumi a jikinsa watakila da suturarsa ta bacci ya kwanta watakila shi sa ake faɗa kullum mutum zai zo masallaci ya kyautata jikinsa turaren nan alal akalli dan samu turaren da zaka ajiye kullum zaka fita sallah fes fes fes ka dan fesa ka fito ko ba dan mutane ba dan mala'ikun da kake ganawa da su shi sa wallahi inda aka ce kowa da aswakin zaga bakin mutum abin nan to amma wasu yan uwa ba sa fahimta wani ya ɗauka shi zuwa masallaci tun da ɗakin Allah ne yanda ya ga dama zai zo to za ka zo neman lada ka ɗebi zunubi za ka zo neman lada ka ɗebi zunubi don duk wanda ya zo masallaci ya cutar da abokin zamansa saboda rashin tsabtace jikinsa wallahi sai Allah ya tambaye shi don shari'a ba ta ba mu daman mu zo muna ibada muna zaluntan kanmu da 'yan uwanmu ba to sallar dare an ce ka goge bakin ka tsaftace ina ga sallar yi to yana da kyau alal akalli kafin ka shigo masallaci da dan asuwakin ka a hanyar gida kafin ka karaso ka goggoge bakin ka tattofar da yawo to bakin ka zai zama neat amma ka zo watakila ma a makare ka zo ga yawon bacci baka wanke abin nan kuskuren baki na kirki ba ka tawo masallaci kuma ga sallar asuba ana dadewa a tsaye watakila ga sauran bacci kai ta amma ka jike mutane sharkaf ka hana su ibada ana Allah Allah liman ya ruku'i saboda azabar da kake masa makocinka wani abubuwan suna faruwa na san kun fi ni sani da yawa kuna shiga sahu kuna ganin irin halin mutane in ban da bahaushe ba ba mai irin wannan ɗabi'ar ba ka nike fa zai zo da baƙin mai a jikin shi amma wai saboda harkar Allah ce da baƙin mana zai zo dai kuma an ce a dai sau sai matso fa kana da farin kayan kawai a daidaita alaji a daidaita kuma da abin nan ne fa a jikin shi ka je ka sa shadda ka da dan stacin ka na an maka guga mai kyau kana so ka yi sallah da sauransu abin nan ya zo ya abin nan ɗinka ko mahauci da jini jini na nama da karnin nama a jikinsa tunda harkar Allah ce an kira sallah bari ya tawo masallaci haka galibin suke yi ko mai aikin kwashe bola ko mai aikin kwashe kwata ku lura da kyau masu sana'ar da take tattare da kazanta wallahi haka za su shigo ko nan masallacin na shi faɗa kwanaki a nan gurin tsautsayi sa na rasa wata la'asar a nan gudun na shigo Allah ya jarrabe ni ni magani na da na makara wallahi na zo ne sahu a nan gudun da wani mutum kai na sha wahala wato yanda ka san wani ni abu ni irin warin ma ban taba jin sama wato har wani wato wani abun ba daɗi kuma abun yana sallah kudaje duk sun kewaye gurin nace wannan karfa a tunce ni ni kaina ma wata kila na taho da wata masifar wallahi da kyar muka idar sallar nan ina ganin makotana ni ina cika sallah shi ma mutumin yana yana cikawa duk aka tashi kafin zikiri duk kewayen kowa ya tashi to Allah ya tarbe ni ya idar da sallah kafin na gama ya kama ya shi kansa ya tsargu ya fita ta nan ita da so ne ina da sallah nan sai na tsaye da shi ce kai kowa ya ce maka ka zo kai wannan aikin ba daɗi aka ramka Allah ba daidai ba ne to ka tuma mutanen da zai cutar so jama'a don Allah addinin musulunci ya zo da tsabta ya zo da tsabta ya zo musamman wannan zama da muke nan mu zo mu haɗu a sallah duk hu jiki da jiki ya haɗu ai kaga akwai buƙatar mu gyara jikin mu ko ba haka bane ba abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya mana arziki ba mu lada na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana sati mai zuwa sai mu tashi babu qira'ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka